sauraro assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku cikin shirin ilimi hasken rayuwa tare da bashir ibrahim idris ƙungiyar da ke kare haƙoƙin 'yan jaridu ta duniya da ake kira cpj ta bayyana cewa 'yan jaridu 1262 aka kashe a duniya wajen gudanar da ayyukansu Ghana a shekarar 2016 'yan jaridu 259 aka ɗaure yayin da 'yan jaridu 57 suka ɓata-ɓat kuma har ya zuwa yanzu babu wanda ya ji ɗuriyarsu abin da ya sa ake fargabar cewa hallaka su aka yi. A shirinmu na makon jiya mun kawo muku ba'asin wasu 'yan jaridu biyu Nasiru Salisu Zango da Murtala Sani Hashim waɗanda suka tsallake rijiya da baya kuma ga kaɗan daga cikin bayanin da suka mana. farko dai hmm. an ɗanyi wani rikici tsakanin masu shaye-shayen miyagun kwayoyi da kuma ma'aikatan yaƙi da fataucin miyagun kwayoyi ndlea kenan har ta kai an ma kashe wasu to na je ɗaukar rahoto a wani lokacin su yan dabar suka fusata na riga na shiga cikin su suka biyo ni da kayan yakin su har ta kai sun sare na aka na taho a hanya jini yana zuba da kyar dai allah ya sa na tsira da rayuwata wato bayan wani hari da aka kai a garin Dogon na hawa a shekara ta 2011 na je can dogon hawan domin ɗauko rahoto sai daga bisani wasu daga cikin jami'an gwamnatin jihar filato na wancan lokacin da suka zo a take ya gaura mun mari to gaura mun marin da yake da wuya sai suka fara dudduka na hakan nan sai suka ce a'a ga wannan dan jarida ne amma kuma dan kabila hausa fulani ne shin me yasa 'yan jaridu suka zama abokan gaban jama'ar da suke taimakawa wajen samar musu da bayanai da kuma faɗakar da su kan abin da ke faruwa kana ta ya za a fahimci muhimmancin wannan aiki da kuma kare lafiyar 'yan jaridu masana daban-daban sun yi tsokaci kan rashin kariyar da ake baiwa 'yan jaridu wajen gudanar da ayyukansu da kuma muhimmancin kasancewarsu a wurare daban-daban ciki har inda ake yaƙi. honorabul Sani Zoro tsohon shugaban 'yan jaridun Najeriya kuma tsohon shugaban 'yan jaridun Afirka ta yamma kana ɗan majalisar wakilan Najeriya ya yi tsokaci kan rawar da 'yan jaridun ke takawa. wasu 'yan jaridu sai zamanto babu dokoki da suka yi musu tanadin kariya ko kuma a tsare su. Saboda haka da dama haka akan ɗauke su a ce ai su 'yan leƙen asirin wata ƙasa ne musamman wadda ake yaki da ita domin waɗanda kuma suke zuwa su 'yan jaridun suna wato saboda su ɗauko labaru daga wannan guraren sun zo ne daga sassa daban-daban na duniya kuma idan kamar alal misali a yakin iraq wadda amerika ta shugabanta to za ka ga waɗanda suka je filin dagar a matsayin 'yan jaridu 'yan jaridu ne daga amurka ko kuma daga kasashen kawancen da suka je yakin iraq to kaga mutanen iraq ko dakarun iraq za su dauka cewa ah to ai su ma abokan gaba ne sani zoro ya ce sau tari akan yi wa irin waɗannan 'yan jaridu kallon masu leƙen asiri maimakon la'akari da aikin da suke yi mu ma a nan najeriya za a iya tuna yadda a ƙasar liberia suka kama kuma suka kashe mana 'yan jaridu guda biyu a 1990 wato tayo a sun da chris imodibe wanda yan jaridu ne daga nigeria suka je saboda su samo rahotanni daga filin daga a lokacin ana yakin basasa a kasar liberia a kama su aka ce ai su dinnan sun je leƙen asirin ƙasa ne kuma duk sun nuna shaida cewa sun je ne saboda jaridunsu kuma sun ma ba da irin kwafe-kwafe na jaridunsu da suka yi rahoto irin wannan amma kaga ba su tsira ba. Farfesa Umar Fati shugaban tsangayar koyar da aikin jarida da ke jami'ar Bayero kuma ɗaya daga cikin shehunan malaman da suka gabatar da kasida kan halin da 'yan jaridu ke ciki da kuma yadda za a kare su a taron UNESCO da aka yi a Oslo da ke ƙasar Norway ya yi tsokaci kan tasirin ranar biyu ga watan Nuwamba da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware kowace shekara domin yaƙi da cin zarafin 'yan jaridu. To tasirin shine na ɗaya a tunawa sauran jama'an gari da 'yan jaridu su ma ma'aikata ne kamar kowa suna aikinsu ne na fahimtar da jama'a ilmantar da jama'a sannan kuma su ƙara tunawa duniya cewa 'yan jaridu nan su ma mutane ne ma'aikata ne saboda haka bai kamata a ce su kashe su ake ko kuma a rika cin mutuncinsu ko kuma a rika wulakanta su domin suna nasu aiki ba kamar yadda direbobi suke nasu aiki yan sanda suke nasu sojoji suke nasu malamai suke irin nasu aiki haka su ma suke nasu aiki domin haka ne majalisar ɗinkin duniya ta ga muhimmancin keɓe rana guda saboda duk duniya a rika tunawa da irin matsaloli da wahaloli da yan jaridu ke shiga ciki na ɗaya ana kashe su da yawa kowane shekara idan ka ga lissafin yan jaridu da ake kashewa a kasashe daban-daban ko saboda siyasa ko saboda kwayoyi ko saboda irin fadace-fadace to ko kuma tono sirrin wa'yansu sai ka ga suna shiga matsala domin irin nasu yanayin aiki aikin su aiki ne na tonon asiri aiki ne na bayyana irin ababen da ke ɓoye da wasu bai kamata eh, ba sa son duniya su sani so irin wannan ababen da shi ne aka ce a rika jan hankalin duniya a kuma rika tunatar da su 'yan jaridun yadda za su rika kiyayewa honorable sani zoro ya ce bayan kashe 'yan jaridu a fagen yaƙi ƙungiyoyin masu aikata laifuffuka sun mayar da 'yan jaridun abokan gaba saboda kowace shekara kungiyoyi daban-daban suna bin ba'asin 'yan jarida kuma wato akwai damuwa kwarai da gaske domin koma ba a filin daga ba ka kamar a kasashen mexico da sauransu waɗanda suke safarar kwaya musamman basawa haka wanda su ne duk duniya ma suka wasa safarar ƙwaya musamman mai lahantarwa kamar koken ko da iblis da sauransu gindi wato suna kashe 'yan jaridu da dama saboda 'yan jaridun suna yin irin binciken ƙwaƙwaf ɗin nan su gano daga ina wannan ƙwayoyin suke fitowa suwa suka ɗaure musu gindi to kuma dai mutane da dama waɗanda suna son su na kasa 'yan jarida saboda sun bankaɗa asirinsu da ba sa so su sani ko kuma rashawa da hanci kuma a nan ma ko najeriya da aka fara yakin boko haram nan ɗaya daga cikin wanda aka fara kashewa a maiduguri ai ma'aikacin gidan talabijin ne na nta sannan kuma a kano bana mantawa da suka kai hari su 'yan ta da kaya bayan akwai ɗan jarida bangada wanda ya je ya samo rahoto wani police station ko kuma ce tashar 'yan sanda da take farm center a kano shi ma'anan aka ɗauransa. farfesa umar fati ya ce kai hari kan 'yan jaridu na neman zama ruwan dare gama duniya a kowane shekara za ka ga ana fidda lissafi na yan jaridun da ake kashewa daga ɗaruruwa a wasu kasashen za ka ga an kashe mutum 25 35 yan jaridu masu aiki a shekaran ka dubi irin kasashe kamar su somalia irin su iraq irin su syria in ka je latin america inda ake harkokin ƙwayoyin nan su ma za ka ga kwanan nan an kashe wata mace yar jarida a ƙasar malta saboda wani irin tonon asiri na manyan shugabanni da jaridunsu suke yi su irin wannan ababen suna nan ko a nan najeriya cikin shekaru kaɗan da suka wuce za a ga an kashe wasu yan jaridu ana maganan goma sha biyu kuma fiye da haka a lokacin hazaniyan boko haram an kashe yan jaridu guda biyar a mai maiduguri sannan ko kwana-kwanan nan an irga kusan su arba'in da bakwai ake cin mutunci da zaluncin yan jaridu a lokacin yanayin aiki farfesan ya ce 'yan siyasa su ma ba a bar su a baya ba wajen kai hari kan 'yan jaridu kwanan nan zaka tuna a kaduna a sentan yan jaridu wato cibiyar yan jaridu an je ana aka yawwa haka kuma akwai wanda sojoji suka shiga umahiya da kuma in ka tuna a nasarawa kwanan baya an je an demolition gidan rediyo gaba daya aka rusa gidan rediyo za ka ga wata rana sojoji su mamari dan jarida yan sanda su ci mutuncinsu irin wannan da safe suna da yawa saboda haka shine aka ce dole ne a rika kiyaye mutuncinsu a rika kiyaye musu lafiyansu so da su masu aiki kamar kowa domin idan aikin ya zama na kisa to gobewa zai to masu sauraro saboda karancin lokaci yau ma a nan za mu dakatar da wannan shiri amma da ikon allah a makon gobe za mu dora a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman honorable sani zoro da farfesa umar fati da sashen hausa na radio france international da injiniyan mu Mustapha Debisi. Bashir Ibrahim Idris ke cewa ku huta lafiya.